Kalangu, studio Kalangu. Tahia yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. yanayin Fondation Hirondelle Niger. Sashen Hausa Studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanin labarin. A jiya an buɗe iyakoki na ƙasar Najeriya a fuskar maraɗi a cewar sandikar masu zirga-zirgar maraɗi Najeriya ana gudanar da sufurin ba wata matsala. Bisa buƙatar Muhammad Usman ɗan takara ga zagaye na biyu ga zaɓen shugabancin ƙasa, ƙawancen 'yan takara na ACC sun tattauna da shi don ganin wanda za su goya ma baya zagaye na biyu. A shafin rahoton musamman za mu maganta kan ma'ajiyar kayan kaɗe-kaɗe na kallo na gargajiya na CFM taya a nan yame. Masu raro barkamu da yau Juma'a 15 ga watan Janairu 2021. gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarin. Wani halin sambarka a maraɗi, mahukuntan ƙasar Najeriya a jiya sun bayyana cewar sun buɗa dukkan iyakokin ƙasar. Iyaka wadda ke tsakanin ɗan isa kimanin kilomita talatin da garin magama Najeriya. Hakika yau da sahe ta kasance buɗe. Haka dai shugaban sandikar masu sufuri na maraɗi Najeriya adalci Elaji Saidu Garba ya bayyana wa wakilinmu Muhammad Mamman. la route est an bude hanya ba wanda ya kira ne ya ce an hana shi shiga a halin yanzu komi na tafiya daidai wannan na nufin an bude hanya rufe iyakoki kowa ya wahala direbobi ko najeriya ita ma ta wahala ita ce hanya guda da harkoki ke tafiya kasuwanci kowa ya sani cewa najeriya da niger nan ne kasuwanci ke haɓaka wani san barka ne ga kowa har ma ga al'ummar maradi da al'ummar najeriya kowa ya gamsu muna farin ciki muna fata abin zai ɗore haka on souhaite que ça continue comme A wani fannin kuma a bana hawan ruwan kogin isar Niger biyo bayan tumbasar Kriginayen ya haddasa ɓanna mai yawa a cikin hilayen noman cinkafa na saga cikin shiya ta hudu a nan yame. Manoman sun rasa komi. Sidiku Musa shugaban cooperative na saga ya yi cikon bayani a kai ga fasar kalamun nasa. Kasar Babbar barna ce suka yi a filayen noman shinkafa banda a cikin gari, saboda ruwa su mamaye dukkan filayen noman shinkafa har sai da suka hauyo bisa babban titi na kwalta. Duka abin da ya shafi iri na shinkafa da jama'a suka saya suka shuka da takin zamani duka ruwa sun canye su. Ruwan sun janye sama, amma ƙasa ruwan ba su janye ba. Muna lissafi nan da watan Fabrairu wannan ruwa suna janyewa. Ma'aikata ma'aikatar gidan gona ta ba mu ton goma na shinkafa fikofiri ta ba mu takin zamani sun ce za su ba mu shinkafa tana cikin mangaza yanzu da yake tuni mun watsa iri abinda aka ba mu za mu ajiye shi sai wata shekara Ƙawancen 'yan takara don samun canji a sese a jiya sun tattauna da Muhammad Usman ɗaya daga 'yan takarar nan biyu da za su shiga zagaye na biyu ga neman shugabancin ƙasa a ranar 21 ga watan Fabrairu mai zuwa. A nan ya me suka yi wannan tattaunawar. Abdurrahman Umaru, mamba na kawancin ACC, ya ma Asumani shi na bayani ta wayar talho. Mun gana da shugaba Usman shine ya buƙaci haka. Ya bayyana muna tsarinsa da manufofinsa ga ƙasar nan. Manufofin da muka saka a gaba shine sauraron 'yan takara don kowa ya bayyana mana manufofinsa don ganin wanne ne yake iya magance matsalolin 'yan Nijar da yake iya bunƙasa ƙasar nan ya girmama alƙawurkan da ya ɗauka. Haka muna jiran ganin idan wancan ɗan takara na biyu zai iya sauraren mu idan muka tuntuɓe shi muka saurare shi to a lokacin ne za mu kira 'yan jarida mu bayyana musu wanne ne ɗan takarar mu a zagaye na biyu na haɗin gwiwa da neman canji. A jiya kuma a zandar ranar Alhamis an gudanar da wani taro tsakanin mahukuntan jihar da sassa daban-daban na al'ummar garin manufar ita ce jan hankalin masu amfani da littafi mai tsarki alkur'ani da wasu suka yi a yayin zaɓuɓɓukan da aka yi shaibu musa babban alkali na kotun zandar ya bayyana dalilin wannan haɗuwar Sultan ne kaɗai yake da ikon ya bada umarnin a ɗora mutum a kan laya, wanda bai bi ta hanyar Sultan ba ya kwamaci ya tafi bisa rariya ko ya tafi a cikin rufunan zaɓe to ya saba kuma ana iya hukunta shi bisa ayar doka ta 222 ta kundin shari'a. Duka wanda aka kama yana aikata irin wannan abun ana iya hukunta shi. Abu mafi mahimmanci shine tanadin zaman lafiya a fahimci juna idan har jama'a suka yi zaɓe yadda ya kamata ai ina ganin ba wata matsala. amma abin da ba za mu taɓa yarda da shi ba shine mutanen da suka yi ƙoƙarin aikata irin wannan ba shakka za su gurfana a gaban shari'a Duk dai a garin na zandar, 'yan makonnin bayan nan an ƙididdige adadi mai yawa na kamuwa da rashin rayuka kuma dangance da cutar coronavirus a cikin jihar ta zandar. a cewar daraktan ma'aikatar kiwon lafiyar al'umma na jihar a yayin wata haɗuwa jiya tare da masu ruwa tsaki gabatun siyasa da kuma magabatan galgajiya, dr abdu yaya ya yi bayani kamar haka wannan cuta ta zo da kamari mutanen da suka kamu da wannan cuta ta farko da wayanda suka rasa rayukansu a cikin wata shida muka samu mutum 140 da arba'in ishirin suka rasa rayukansu a nan cikin wata guda mun samu mutum wajen talatin da hudu suka rasa rayukansu idan kuka yi rakuna a wannan lokaci da muke ciki ta yi muna banna masu ilimi sun huskanto kwayar cutar ta sake launi shin maharin take wahal da mu a yanzu hanya mahi sauƙi gare mu ita ce kariyar da kowane ɗan adam zai makan shi ko kowane cikin mu shine da ɗaukar matakai kuma gwamnati ya tsaye da dokoki wanda ya kamata mu kiyaye musamman unhwani da wannan takunkumi kiyaye da tsarkake mahallinmu da hannuwan mu idan mun ka kiyaye da su wannan cuta za mu samu ta sha baya a nan mu a yanzu dai ba mu da ƙarfin da za mu yin shaushawa Domin tantance shekarun 'yan wasar motsa jiki akwai hanya mafi inganci da ake bi mai lakanin ERM a cewar dr hamma idrisa jami'in kimiyyar magance matsalar kashi kuma jami'in kula da lamuran 'yan wasan motsa jiki kimiyyar da aka yi amfani da ita kenan ga gano rashin cancantewar amincewa da tawagar kwallon kafa ta kasar togo a gasar kwallon kafa na masu kasa ga shekara 17 u b tanan fudai ahmed ya tuntubi dr hamma idrisa ta wayar tarfo ga bayanin da ya yi Domin tantance shekarun kashi akwai wata hanya da ake bi mafi inganci ita ce yin ireyam gwajin wuyan hannu na bada damar tantance shekarun kashi bisa ga nazarin girtsi na gamayyar zaren fibir radiyan na baya bincike da ke bada damar ganin girman kashin yaro kuma bayan wannan bincike ana iya a wani mataki biyar na matsayin girtsi ta kan biyar sun shafi dukkan matasa 'yan wasa da aka samu har zuwa mataki biyar ana iya ɗaukar su domin shiga gasar. Taki na shida shida shine idan akwai karfafar girtsi yana bada damar soke 'yan wasa wannan sabani ne da ke nuna cewa yaro ya wuce shekaru goma sha bakwai domin ana tsammanin girtsin na karfafa bisa zarciwa ko daidai a kalla ga shekara goma sha bakwai wajabcin kenan gudanar da wannan bincike da aka gano akalla ɗaya daga cikin 'yan wasan togo da yasa aka fidda togo a baya a yayin gasar kishon. Cibiyoyin karatun yaƙi da jahilci da dama aka buɗa a ƙasar Nijar domin horaswa ko kuma ƙara masaniya ga karatun yaƙi da jahilci na tsawon rayuwa a gundumar gaya cikin jihar Doso cibiya takwas aka kumsa yaran da suka bar karatu ko ba su samu karatu ba da manya da ke buƙatar koyon karatun ake taimakawa zainabu tondo jami'ar ma'aikatar yaƙi da jahilci ta gaya ta karawa wakilin mu fadal alu bayani Muna da makarantu takwas na yaƙi da jahilci tare da ɗo ƙungiyar Katolika a can kwamiti na Gaya. Muna koya musu karatu da rubutu da lissahi a cikin harshen iyayenmu. Mutane da muke so mu taɓa su ne manya da matasa da an ka fidda makaranta ko kuma wani ba su karatu ba. Sa hannunmu ne. muna taya bincike a cikin makarantun mu gani ta yadda karatun yake ci gaba. A gaskiya mutane ba su san mahimmancin karatun yaƙi da jahilci yaƙi ba da yawancin mutanen da ba sa son shiga karatun yaƙi da jahilci masu son koyo ba sa zakwa a kan lokaci gwamnati bai ba karatun yaƙi da jahilci ba ah, mahimmanci ya san da cewa ko karatun yaƙi da jahilci shine ci gaba kuma yawancin mutane duka ba su karatu ba don haka ba za mu iya ci gaba a cikin wanga rashin sani wani al'amarin asha ya faru daraktan makarantar firamare ta bulum junga ta ɗaya cikin gundumar gotai jihar wasu mutane ɗauke da makamai da ba a tantance ba a cikin daren talata zuwa safiyar laraba sun yi awon gaba da shi a faɗar wani bafadan garin bayan ya kwana hannun mutanen daraktan sadu hamadu mutanen da kansu suka maido shi gidansa. likita ina kwana ina kwana madam traore wani irin taimako zan kawo maki hmm, likita gaskiya bana ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata tunda aka keɓe mijina dalilin cutar covid-19 na rasa yadda zan yi da raina madam traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu madam traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko kar ki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar virus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan ba wani abu mai tsanani bane yanayi na tilas ne madam traore ki shi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa. Na uku Madam Traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta matakan kariya. Na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi gaskiya na gode da wannan shawarar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma ga rahoton na musamman Ƙarfin malalar ruwan damana na shekara 2020 ya haddasa rumjewar rufin ɗakin da ake ajiyar kayan kaɗe-kaɗe na gargajiya da ke cibiyar ba da horo da bunƙasa kaɗe-kaɗe da ke a nan birnin Yamme domin samun cikakken bayani. Rabia mai Kano ta firanta da daraktan cibiyar Garba Muhammad Lawali ga zubin firanta su. Gidan kayan kiɗan na gargajiya ya fuskanci matsala sanadiyar ruwan sama masu yawa da aka samu bana. An gina gidan ne da laka, rufin sama na laka ne, babu itace. Sanadiyar ruwan saman wasu gimshikai sun rubuta lamarin da ya lalata wani bangare na rufin ɗakin. Yaya kayan kiɗe-kiɗen nan suke a yanzu? Ana iya aiki da su. Kafin hakan ta faru, mun ɗauki matakai. A lokacin da muka gano cewa akwai barazana, mun keɓe dukkan kayan kiɗa na gargajiya da ke wurin da kuma takardu. Abin da shafi amfani da su kun san kayan kiɗan an karkasa su ne dangi-dangi. Akwai masu fata haɗe da igiya, akwai waɗanda ba a haɗa su da komi da kuma na busawa. Akwai kuma wasu kaya kamar na bidiyo, na rubutu da kuma disk-disk. Kenan ba mu da wurin da ya dace mu tattali waɗannan kayayyakin. Mun keɓe su ne ta la'akari da alaƙa tsakanin su da kuma fanni, kuma inda muka aje su babu damar mu yi amfani da su. An fara aikin gyaran wurin da ya ɓaci. Ma'aikatar Minista mai kula da al'adu ta ba da izinin a yi nazari wajen ƙwararru ƙwararru na fannin gini marasa itace kuma sun mika muna sakamakon nazarin wanda a ciki suka bayyana cewa katangar dakin ba ta lalace ba wani bangare ne na rufi kaɗai ya lalace kuma ana iya yi masa kwaskwarima ma'aikatar ministan al'adu ta ce zancen a yi kwaskwarima ma bai taso ba ta gwammace a sake gina rufin baki ɗaya ya fi tabbaci kuma haka za a yi sun gabatar da wani nazari tare da kasafin kuɗi da kuma fasali domin sake gina rufin kuma ma'aikatar ministan al'adun na faɗuka tashin ganin an sake tada rufin saboda a mayar da kayan kiɗan da sauran abubuwa cikin gidan la documentation de le masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan ni na ku dan badan da alit malaman mangungu dan tani ke muku sallama Likita ina kwana? Ina kwana Madam Traore wani irin taimako zan kawo maki. Hmm. Likita gaskiya bana ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata tunda aka keɓe mijina dalilin cutar COVID-19 na rasa yadda zan yi da raina. Madam Traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne. Likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu. Madam Traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko kar ki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar coronavirus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan ba wani abu mai tsanani bane yanayi na tilas ne madam traore ki bashi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa na uku madam traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta matakan kariya na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi gaskiya na gode da wannan shawarar wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.